daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahma, mai jinƙayi. babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai, waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Asabar. Da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun fara gudanar da atisayen soji a shiyar yammacin ƙasar ta Iran. gwamnatin rasha ta mayar da martani ga kalaman ministan harkokin wajen kasar jamus game da sansanonin sojin rasha a kasar siriya girgizar ƙasa mai ƙarfi na awu biyar da takwas ta afko a ƙasar habasha kuma labaru sun yi gargaɗin bala'i mai ban tsoro da zai biyo baya yanzu kuma ga cikakkun labarun duniyan dakarun kare juyin musulunci na iran sun fara gudanar da atisayen soji a shiyar yammacin kasar an fara gudanar da atisayen soji mai girma mai suna manzon allah mai girma na goma sha tara da sojojin ƙasa na dakarun kare jin halin musulunci na iran a shiyar yammacin ƙasar ministan tsaron iran ya bayyana cewa atisayen sojin zai nuna ƙarfin tsaro na ƙasar da shirinta na kare kai daga wani harin wuce gona da iri da za ta iya fuskanta. an fara gudanar da gagarumin atisaye ne tare da canza wurin aikin manjo general mirza kojak khan daga filin jirgin saman rash zuwa filin jirgin saman kilmansha a cikin waɗannan sauye-sauye da aka gudanar tare da haɗin gwiwar ɓangarori na musamman da na dakarun kare jin johal musulunci a yankin yammacin ƙasar ana amfani da yanayin ayyukan ɗauki cikin gaggawa wannan ya haɗa da saurin tura sojoji da kayan aiki zuwa yankin atisayen sojin inda birgediya mirza jack han ya aiwatar da matakin farko na waɗannan ayyuka jaridar bloomberg ta bayyana aniyar ƙasashen yammacin turai a syria jaridar bloomberg ta yi nuni da cewa ƙungiyar tarayyar turai tana tana aiki tukuru domin tuntuɓar sabbin shugabannin ƙasar siriya a ɗaya hannun kuma ta tanadi wata ta tanada wa kanta kujera a ƙasar ta siriya gami da ƙoƙarin shawo kan sabuwar gwamnatin ƙasar kan rage tasirin rasha da ke da shi a ƙasar ta siriya a wani ɓangare na wannan yunƙuri na turai ministan harkokin wajen jamus annalena bagbok ta da takwaranta na faransa jean noel barot sun isa birnin damascus a ranar juma'a domin tattaunawa da shugaban gwamnatin siriya muhammad abu muhammad ajila a julani a cewan bloomberg wannan ita ce ziyara ta farko da manyan jami'an kasashen yammacin turai suka kai zuwa kasar siriya tun bayan kifar da gwamnatin kasar kuma tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar tarayyar turai ke neman samar da tsarin haɗin gwiwa da sabon shugaban ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus ta ce tarayyar turai na son taimaka wa siriya wajen samun nasarar miƙa mulki cikin lumana da kuma ƙoƙarin sake gina ƙasar tare da jaddada cewa hanyar da za ta kasance mai cike da matsala babok ta ƙara da cewa ga jamus alaƙa da hayatul tahrir al-sham tana da ƙarin muhimmanci saboda tana son ganin wasu daga cikin 'yan gudun hijirar siriya kusan miliyan ɗaya da suka yi gudun hijira zuwa jamus a lokacin shugaba asad sun kuma ƙasarsu da wasu ƙasashen larabawa gwamnatin rasha ta mayar da martani ga kalaman ministan harkokin wajen jamus game da sansanonin rasha a siriya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha maria zaharoba ta mayar da martani ga kalaman ministan harkokin wajen jamus analena babok dangane da sansanin rasha a siriya inda ta tunatar da ita cewa akwai fa sansanonin amurka da ake da su a cikin kasar jamus zaharoba ta mayar da martani ne a shafin ta na telegram bayan da ministan harkokin wajen jamus babok ta ce lokaci yayi da rasha za ta janye sansanoninta sansanonin sojanta a siriya zaharoba ta kara da cewa wannan shine abin da ya dace ministan harkokin wajen jamus ta faɗa dangane da sansanin sojin amurka da suke cikin jamus kuma shin lokaci bai yi ba ne da ministan harkokin jamus za ta faɗi wani abu makamancin haka ga amurka a nasa ɓangaren shugaban sabuwar gwamnatin siriya ahmad ashari'a ashari'a ya jaddada cewa sabuwar gwamnatin siriya tana da muradu masu mahimmanci tare da ƙasar rasha wadda ita ce ƙasa ta biyu mafi ƙarfi a duniya kuma tana da matuƙar mahimmanci yana mai jaddada cewa sabuwar gwamnatin ƙasar tana tana sa ido kan muradun al'ummar siriya kuma baya neman ta da matsaloli da rikici da ƙasashen waje. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Muftin masarautar Oman ya yi kira ga al'ummar Yemen da sauran al'umman ƙasashe da su goyi bayan jaruman Amsarullah ta ƙasar Yemen. Mufti na masarautar Oman Sheikh Ahmad Alhalili, halili ya yi kira ga masu tsarkaken zukata daga al'ummar Yemen na kwarai da dukkanin al'ummun kasashe baki daya da su yi gangami domin goyon bayan jaruman yemen masu kishi a maganganunsu na kare gaskiya da kalubale da suke fuskanta daga rundunar zalunci da dukkanin jarumtaka da azuma sheikh ahmad bin hamad al-halili ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa jaruman kasar yemen har yanzu suna ci gaba da fafutukar tabbatar da gaskiya da kuma kalubalantar dakarun zalunci da jarumtaka da da jarumtaka da ba kasafai ake samun irinsa ba waɗanda za su yi waɗanda za su iya girgiza tsaunuka masu ƙarfi da kuma ruguza duwatsu alhalili ya ƙara da cewa kamar yadda ya wajaba ga ɗaukacin al'ummar ƙasar yemen na ƙwarai su haɗa kai tare da su tare tare da su domin samun karfin gwiwa da cimma manufofinsu hakanan ya zama wajibi ga dukkanin al'ummar musulmi su karfafa goyon bayansu da tallafa musu da dukkanin abubuwan da allah ya wadata su da shi domin wannan haƙƙin musulmi ne a kan musulmi kamar yadda annabin rahama tsayar amincin allah su tabbata a gare shi da mutane gidansa ya ce musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba kuma ba zai miƙa shi ga hannun azalumai ba girgizan ƙasa mai ƙarfin awu biyar da digo takwas ta afku a ƙasar habasha kuma labarai sun yi gargaɗi bala'i mai ban tsoro da zai biyo baya cibiyar bincike kan yanayin ƙasa da ƙasa ta jamus ta watsa rahoton cewa girgizan ƙasa mai ƙarfin awu biyar da digo takwas ta afku a ƙasar habasha a yau asabar cibiyar ta bayyana cewa girgizan ƙasar ta afku ce a nisan kilomita 142 a shiyar gabas da birnin addis ababa a zurfin ƙasa kilomita goma girgizan ƙasar ta biyo bayan wasu girgizan ƙasa da suka afko a ƙasar na habasha a 'yan kwanakin da suka gabata wannan yanki ya fuskanci girgizan ƙasa mai ƙarfi awu biyar da ɗigo biyar a ranar juma'ar makon da ya gabata da kuma wasu jerin girgizan ƙasa da ba su da ƙarfi fiye da talatin a cikin makonnin baya a cikin wannan yanayi wani masanin ilimin ƙasa na ƙasar masar ya yi gargaɗin faɗaɗan ayyukan amai wuta a ƙasar habasha bayan duwatsun dofin ya yi a yau lamarin da ya ce girgizan ƙasa da habasha ta gani a baya-bayan nan ya sa dutsen ya fashe ƙarshen labarin duniyan kenan. To da bayan da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskanmu na shirye-shiryenmu ne da kullum inda za ku fara da shirye-shiryen da muke gabatar muku irin shirin ko kun san duniyar mu yau da sauransu. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 4 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 3 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kunsan san cewa shekaru 1192 da suka gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan rajab na shekara ta 254 bayan hijira imam ali alhadi alaihi salam daya daga cikin limaman shari'a daga zuriyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka kai shahada an haife shi a shekara ta 212 bayan hijira a kusa da birnin madina kuma mahaifinsa mai daraja imamul jawad alaihi salam ya kasance shine wanda ya tarbiyyantar da shi bayan shahadar mahaifinsa ya rike matsayin jagorancin al'ummar musulmi ɗaya daga cikin shahararrun lakabinsa dai shine hadi ma'ana jagora mai shirarwa imam alhadi alaihi salam ya yi ƙoƙari matuƙa wajen gabatar da fuskar musulunci ta gaskiya daya daga cikin muhimman ayyukan imam alhadi alaihi salam shine kiyaye tsarin ilimi da koyarwa ta ahlul bait alaihi salam kuma yin katangar karfe wajen kare wanzuwar wannan addinin musulunci da kuma koyarwarsa na ɗaya daga cikin ayyukan da imam alhadi alaihi salam ya wannan aiki ya buƙaci horar da fitattun ɗalibai da kafa makarantar horar da su da kuma koyar da ilimin fikihu da sahihan aƙidu na addinin musulunci wanda kuma aka samu gagarumin ci gaba ta wannan fuska a zamanin sa ya horar da fitattun dalibai kamar su sayyid abdulazim al-hassani ibn sikayat al-ahwazi da kuma ismail bin mehran da kuma abu hashim ja'afari da ja'afar ibn suhail da dai makamantansu wannan imami mai daraja ya ɗau nauyi mai girma wajen yaɗawa da kuma koyar da ilmomi na fiƙihu da aƙida bisa tafarkin ahlul bait hakanan kuma ya rubuta littattafai a wannan fage kamar irin su risala fi raddul jabar wa at-tafawid sannan kuma akwai littafin nan na risala fi isbatul adal akwai littafin manzila bainal manzilatani da dai sauransu ya gudanar da taruka da dama domin tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi aƙidu da ilimi da zamantakewa kuma a cikin waɗannan taruka ya amsa tambayoyi da shibahohi waɗanda ake gabatarwa malamai masu yawa suna haɗuwa tare da shi su amfana daga ɗimfin iliminsa imam alhadi alaihi salam ya kasance mafaka ne ga mabukata kuma bai taɓa bari su yanke ƙauna ba tare da sun buƙaci wani abu da gare shi ba imam alhadi alaihi salam ya rayu kimanin shekaru arba'in da biyu da kuma shekaru talatin da uku na imamanci ya yi shahada a ranar uku ga watan rajab shekara ta 254 bayan hijira sakamakon gubar da halifan abbasiyawa al-mu'tamad ya saka masa an binne shi a birnin samarra na kasar iraki amincin allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka masu saurare ko kun san cewa shekaru 452 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan janairun shekara ta 1573 papa roma gregory na uku a ƙasar roma na lokacin ya kira taro na sarakunan kasashen turai goma sha biyar a taron da ya fafa roma ya bukaci shugabannin kasashen turai su cire hannunsu daga haɗe-haɗe na shugabancin coci-coci a kasashen yankin musamman ma dai na ɗan mukamin fafa roma da manyan shugabannin coci suke yi sai dai shugabannin ba su amince da hakan ba wanda kuma ya jawo yaƙe-yaƙe masu yawa tsakanin fafa roma da kuma sarakunan ƙasashen turai masu wurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan janairun shekara ta 1961 aka gudanar da babban taron siyasa na wasu kasashen afirka a birnin darul baida na kasar morocco kasashen dai waɗanda suka halarci wannan taro sun hada da algeria ghana gini mali morocco syria yaman da kuma masar manufar wannan taro dai ita ce tattauna batun samar da rundunar soji ta bai ɗaya na waɗannan ƙasashe da salo iri ɗaya da ƙungiya ta tsaron nato har ila yau kuma a samar da kasuwa iri guda da tsarin siyasa na bai ɗaya sai dai saɓani na siyasa mai tsanani wanda yake tsakanin waɗannan ƙasashe ya hana waɗannan manufofi su tabbata da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 468 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi saninsa da mulla sadara ko kuma sadarul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addinin musulunci ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan kuma bayan da aka da cibiyar ilimin hausa zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadara shine ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafinsa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu manyan littafai kimanin guda arba'in. mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka hada da na tattalin arziki, siyasa, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke kawo muku ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da abin da ya sa ranar tara ga watan da ko kuma 29 ga watan Disamba yake da muhimmanci a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Iraniyawa suna kiran ranar da ranar basira ko kuma dai ranar da mutanen ƙasar Iran suka bayyana goyon bayansu ga jagoran junjuya hali musulunci a nan kasar an gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan yulin shekara ta 2009 inda shugaban mai ci na lokacin wato dr ahmadi najad da kuma abokan hamayyarsa wa'anda suka hada da amir hussein musawi da kuma mahdi karobi suka shiga takarar shugabancin kasar su hudu bayan an fidda sakamakon zaɓe sai ga shi dr ahmadi najad ya lashe zaben a zagaye na farko hukumar zaɓe ta tabbatar da ingancin zaɓen amma 'yan takara guda biyu wato mir hussein musayi wanda ya zo na biyu a zaɓen da kuma maji karobi sun fito a gaban kafafen yada labarai sun bayyana cewa ba su yadda da sakamakon zaɓen ba kuma suna ganin an yi magudi a cikinsa banda haka maimakon su je wajen hukumomi da abin ya shafa don su shigar da korafinsu sai suka tara mutane a cikin birnin tehran suna jawabai wa'anda suke tunzura mutane kan halaccin zaben da kuma gwamnatin jihuwar musulunci ta iran dubban dubata mutane ne suka ansa kiransu a nan birnin tehran da kuma wasu manya-manyan birane a ƙasar wanda suka hada da birnin isfahan ɗaya daga cikin manya-manyan birane a nan ƙasar iran banda haka gwamnati ta tura 'yan sanda wanda ba sa ɗauke da makami don tarwatsa su amma al'amarin ya ƙara rincaɓewa a lokacin da masu zanga-zanga suka fara kashe 'yan sanda suna kuma ƙona motoci da kuma abin hawansu banda haka rigimar ta kai ga masu zanga-zanga wa'anda a halin yanzu ba kuma batun inganci ko kuma rashin ingancin zaɓe ya dame su ba sai suka rikita zanga-zangar zuwa zanga-zangar ƙiyayya ga gwamnatin jihunar musulunci ta iran da kuma zargin shugabanninta musamman jagoran jin jihadin musulunci imam said ali khamna'i masu zanga-zanga da su yi tayayya ga dukkanin hotunansa a kan titunan birnin tehran da wasu wurare amma kamar yadda kowa ya sani kasashen yamma waɗanda suke makirce-makircen ganin bayan jimhuriyar musulunci ta iran tun da aka kafa ta a shekarar 1979 sun sami damar da suke nema na rurruta wannan fitinar mai yiwuwa su sami abin da suke nema fiye da shekaru 30 a cikinsa don haka kasashen yamma sun yayata wannan zanga-zangar wasu kafafen yada labarai na kasashen yamma da kuma wa'anda suke goyon bayan su a yankin gabas ta tsakiya musamman kasashen larabawa sun yanke dukkanin shirye-shiryen da suke gabatarwa a tashoshin talabijin su suna nuna abin da ke faruwa a kasar iran kadai amma kwanaki na ƙara tafiya magoya bayan masu zanga-zangar na ƙara raguwa amma dai suna fitowa a cikin ɗaruruwansu a wurare daban-daban a cikin birnin teran da wasu wurare sai dai rashin sa'ad da suka yi shine an gudanar da wa'annan zanga-zanga ne a cikin ranakun farko na muharram wato kwanakin da iraniya mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suke kuka da kuma juyayin shahadar imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira karbala a kasar iraki a shekara ta 61 bayan hijira banda haka masu zanga-zanga sun kai ga suna ƙona masallatai da husainiyoyi tare da su hadda alkur'ani mai girma wannan banda kayakin jama'a da suka ƙona wa'anda suka hada da motocin brt da bankuna da sauransu a nan ne sai reshe ta juye da mujiya wato a ranar tara ga watan da wato wata na goma a cikin kalandar iraniyawa miliyoyin mutane a nan teran da kuma sauran birane a nan ƙasar iran suka fito kan tituna suna allah wadai da masu zanga-zanga suna kuma bayyana goyon bayansu ga jumhuriyar musulunci ta iran da kuma jagoran junju hali musulunci imam said alil khamnai daga nan sai sauran masu tada fitina da sunan zaɓe suka ɓace a kan tituna suka shiga gidajensu da lunguna a cikin birane bayan sun ga ambaliyan mutane masu goyon bayan jumhuriyar musulunci ta iran da kuma jagora sun hau kan tituna da haka kuma suka kawo ƙarshen rigimar wacce aka ɗau kwanaki masu yawa ana ta yi suka kawo ƙarshen rigimar a rana guda wato ranar tara ga watan dai a cikin kalandar iraniyawa a wancan shekarar wanda a wannan shekarar ta zo daidai da ranar 29 ga watan disamba fatan da kasashen yamma da ƙawayensu suke da shi na harba tsuntsaye biyu da jifa guda bai kai ga nasara ba suna son mutanen iran su ɗebe ƙauna daga hukumar zaben ƙasar su nuna musu cewa ba sa adalci a cikin ayyukansu sannan daga nan su nuna musu cewa tsarin siyasa na musulunci bai dace da wannan zamani ba wannan fatan duk ya tafi a iska a lokacin wa'annan tashe-tashen hankula dai hukumar zaɓe ta ƙasar iran ta kira dukkanin 'yan takarar shugaban ƙasa wanda suke da korafi kan ingancin zaɓen. da aka gudanar su zo su bayyana korafinsu da kuma inda suke ganin an yi masu magudi sai a sake irgin ƙuri'un a zaɓukan da suke zaton an yi hakan amma wa'annan 'yan takara biyu wanda suka tara mutane don cimma manufofinsu da kuma sharewa ƙasashen waje hanya don wargaza jumhuriyar musulunci ta iran sun ƙi zuwa su dai sun dage kan cewa sai dai a ɓata sakamakon zaɓen har ila shugaban amurka na lokacin barack obama da sauran shugabannin kasashen yamma sun fito fili sun bayyana jin daɗinsu da abin da yake faruwa a ƙasar iran sun kuma bayyana cewa suna goyon bayan masu zanga-zanga wanda suke son wargaza ƙasarsu da kansu kuma suna jiran randa za su ji cewa tsarin musulunci a jimhuriyar musulunci ta iran wanda aka kafa a shekarar 1979 ya kawo ƙarshe ƙasashen yamma dai sun so su yi amfani da tsarin juyin juya halin kaloli wanda suka yi amfani da shi a ƙasar ukraine a shekara ta 2014 suka kada gwamnati wacce take kusa da ƙasar rasha a lokacin suka kawo volodymyr zelensky mai biyayya ga bukatunsu a gabacin turai kan kujerar shugabancin ƙasar ukraine a lokacin don haka ne masu zanga-zanga a bayan zaben shugaban ƙasa a nan ƙasar iran a shekara ta 2009 suka zaɓi launin kore wato suna son su yi juyin juya halin launuka launin kore a ƙasar iran to amma ga shi yau shekaru goma sha biyar kenan da zanga-zangar goyon bayan jimhuriyar musulunci ta iran bayan tashe-tashen hankula da aka yi a lokacin ya wuce amma jumhuriyar musulunci ta iran tana nan daram a kan kafafuwanta tana kuma ƙara ƙarfi sai dai za mu gane irin muhimmancin da kasashen yamma musamman amurka da kasashen turai suka sanya wa rikicin zaɓe na ƙasar iran a shekara ta tara? ne idan mun koma baya mun ga irin ƙoƙarin da suka yi na kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran tun tana jaririyarta har ta kai matsayin da take a kai a halin yanzu da farko a lokacin da imam khomeini kudisa roho ya kwace iko da ƙasar iran a ranar 11 ga watan fabrairun shekarar 1979 ya kifar da gwamnatin sarakuna waɗanda suka mulki iran fiye da shekaru 2500 da suka gabata wato tsarin sarauta ne yake mulki a ƙasar iran tun kafin addinin musulunci ya shigo ƙasar kuma bayan haka sarakuna ne suke iko da ƙasar da suna addinin musulunci har zuwa dangin pahlawi wa'anda juyin juhali musulunci ya kau da su sannan aka kawo tsarin addinin musulunci a kasar a lokacin da hakan ya faru amurkawa fiye da dubu saba'in ne suke rayuwa a cikin ƙasar iran mafi yawan su a birnin tehran a matsayin masu bawa sarki sha shawara akan al'amura da dama waɗanda suka hada da tsaro tattalin arziki da sauransu don haka bayan samun nasarar juyin juya halin musulunci a nan kasar iran duk sun fice daga kasar amma suna tare da wakilansu a cikin gida cikin sojoji da kuma jami'an tsaro da suka yi aiki da sarki sha wa'anda suka ci gaba da masu aiki a jimuna musulunci ta iran masu sauraro a nan zamu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi يا الهادي جينا شوق يحتلينا مدمع يهل دموم نحنا وبجينا لله اشتكينا شكوى محبنا Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman kan shahadar limami na goma daga cikin limamin shari'a daga iyalan gidan manzon Allah. Zira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka wato Imam Ali bin Muhammad Alhadi alaihi salam. Inda za mu ambaci kaɗan daga cikin ɓangaren rayuwarsa da ke cike da manyan darussa da shari'a. har zuwa lokacin da ya koma ga Allah maɗaukakin sarki yana shahidi. Akwanuna shine abul hassan ali dan muhammad aljawad dan aliyu rida dan musa alkazim dan ja'far asadik dan muhammad albakir dan ali zainal abidin dan hussein jikan manzon allah dan imam ali bin abi talib alaihi salam mahaifiyarsa ita ce sumana almaghribiya shine limami na goma daga cikin limamin shari'a goma sha biyu da manzon allah ya yi bishara da su a bayansa daga cikin zuriyarsa an haife shi a ƙauyen sarya da ke tazarar mil uku daga birnin madina mai alfarma an haife shi ne a ranar 15 ga watan zulhijja wata ruwaya kuma biyu ga watan rajab shekara ta 112 bayan hijar manzan allah daga maka zuwa madina ya rayu tare da mahaifinsa shekaru da ba su wuce takwas ba bayan shahadar mahaifinsa imam jawad alaihi salam ya karbi ragamar shugabancin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara ta 220 bayan hijira dalilai da dama ne suka tabbatar wa al'ummar musulmi cewa imam ali alhadi alaihi salam ne jagoran shari'a bayan shahadar mahaifinsa ga kaɗan daga cikin irin waɗannan dalilai umayya ɗan ali alkaisi ya tambayi abu ja'far muhammad aljawad alaihi salam shin wane ne zai gaje ka a bayanka sai imam jawad alaihi salam yake ce masa ɗana ali muhammad dan usman al-kufi ya tambayi abu ja'far muhammad jawad alaihi salam idan wani abu ya auku gare ka wajen wa za mu koma sai imam jawad alaihi salam ya amsa masa da cewa zuwa ga wannan ɗana wato ali alhadi ibn as-sabbag al-maliki a cikin littafinsa na alfusulul muhimma ya nakalto faɗin Ismail ɗan Mihran da ke cewa, A lokacin da mahukuntan daular abasiyawa suka zo, za su fita da Imam Muhammad Jawad alaihi salam daga birnin Madina karo na farko zuwa birnin Magadaza. Ismail ɗan Mihran ya zo yana ce ma Imam Jawad alaihi salam ya shugabana, ina ji maka tsoron wannan fuska da ta zo maka, wato yana tsoron kada mahukuntan daular abasiyawa sun zo ne su tafi da shi domin su kashe shi saboda haka yake tambayar imam jawad alaihi salam cewa wane ne jagoran shari'a a bayanka domin mu koma zuwa gare shi sai imam jawad alaihi salam ya juyo dibi ismail dan mihran da murmushi sannan ya amsa masa da cewa abin da kake zato ba zai wakana ba a wannan shekara amma a lokacin da halifan daular abbasiyawa muhammad mu'tasim ya aiko a tafi da imam muhammad jawad alaihi salam zuwa birnin bagdaza bayan shekaru biyu da halakan halifa ma'amun ismail dan mihran ya sake zuwa gare shi ya ce da imam muhammad jawad alaihi salam ya shugabana gashi za ka fice daga madina to idan baka nan wajen wa za mu koma sai imam jawad alaihi salam ya dube shi da idanuwansa suna fitar da hawaye wanda har hawayen ya jiƙa masa gemu mu sannan yake cewa a wannan lokacin ne za a ji mini tsoron mutuwa don haka matsayin jagoranci a bayana ga ɗana ne ali a lokacin da imam jawad alaihi salam yake kan gadon mutuwa ya aike da saƙo wa ɗaya daga cikin mabiyansa cewa haƙiƙa ajalina ya gabato don haka zan bar duniya amma al'amarin jagorantar al'umma yana ga ɗana ali ku yi masa biyayya a bayana kamar yadda kuka yi mini biyayya a bayan mahaifina. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعيفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي همي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعيفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره بحزن بلاي Khalifan daular Abasiyawa mutawakil ya kasance na gudanar da mummunar mu'amala a kan Bani Hashim, musamman daga zirar imam ali dan abi talib alaihi salam tare da sanya matsin lamba a gare su da munanta zato da yawan tuhumar su wanda khalifa mutawakkil ya yi ƙaurin suna a tsakanin halifofin dalar abasiyawa a fagen kiyayya da gaba da zira ali dan abi talib alaihi salam kuma wazirinsa abdullahi dan yahaya dan khakan yana ɗaya daga cikin masu yawan kai koke kan zuriya Ali dan Abi Talib alaihi salam ga Halifa Mutawakkil tare da ingiza akan ya dauki tsawaran matakai akan so na musgunawa. Khalifa Mutawakkil ya kasance yana aiwatar da matakan zalunci da wuce gona da iri akan mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah tare da gana musu uquba da ma zubar da jininsu da haka Imam Ali Alhadi alaihi salam ya gudanar da dukkanin harkokinsa a cikin tsantseni da sirri tare da ɓoye alaƙar da ke tsakaninsa da mabiyansa tsananin matsin lamba da musgunawar da imam ali alhadi alaihi salam da mabiyansa suke fuskanta daga mahukuntan daular abbasiyawa a zamanin mulkin mutawakkil akan ya kai ga har ba su iya tsayawa a fili suna zantawa tsakaninsu domin tsoron kada a cutar da su a cikin littafin kashfin luguma muhammad ɗin sharif yana cewa na kasance ina tafiya a birnin madina sai na haɗu da imam alhadi alaihi salam imam hadi ya tambaye ni cewa shin kai ne muhammad ɗan sharif sai na amsa masa da cewa ƙwarai ni ne sannan na yi nufin tambayar sa wasu matsaloli da suka shafi shari'a amma kafin na furta sai imam alhadi alaihi salam yake ce mini hakika muna tsakiyar hanya ne da idanuwan kowa ke kanmu don haka ba waje ne da ya dace da mu tattauna ba Shehu Tusi a cikin littafinsa na Amali ya rawaito faɗin Muhammad ɗan Faham da ke cewa Fatah ɗan Khakan ya ba da labarin cewa an kai gulma ga Khalifa mata wakil a kan dukiyar da take zuwa ga Imam Alhadi alaihi salam daga garin Qom. Don haka Khalifa ya umarce shi da ya ɗauki matakin ganin an hana isar wannan dukiya zuwa ga Imam alaihi salam tare da binciko hanyar da ake bi wajen isar da dukiyar gare shi. Fatah ɗan Haƙani ya ce, Na fita daga wurin Khalifa Mutawakil na tunkari gidan Imam Ali Alhadi alaihi inda na tar da shi a cikin farin ciki, kuma ya tarbe ni da murmushi. Sannan yake ce mini, Ya aba Musa, babu abin da zai kasance sai alkhairi, kuma ya ƙara da cewa dukiya za ta zo mini a cikin dare kuma babu wanda zai iya tsare ta, don haka za ka iya kwana a nan gidan domin ka gani da idanka a lokacin da dare imam hadi alaihi salam ya miƙe yana salloli sannan sai ya dakatar da sallar ya juyo ya ce mini wani mutum ya zo ɗauke da dukiya amma ɗaya daga cikin masu hidima a gidan nan ya hana shi ƙarasowa zuwa gare ni don haka ka fita ka karɓo dukiyar da yake tafi da ita fata ɗan haƙan ya ce ina fita sai na tarar da mutumin ɗauke da wata jaka cike da dukiya na karɓa na kawo imam hadi alaihi salam sai imam ya ce mini koma ka ce wa mutumin ya baka sarƙar wuya da ya ɗauka daga cikin dukiyar don haka na fita da na shaida wa mutumin saƙon imam hadi alaihi salam sai ko na ga ya fito da sarƙar waya ya miƙo mini na karɓa na kawo ma imam hadi alaihi salam sannan imam ya sake ce mini koma ka ce masa ya baka jubbar da ya ɗauka daga cikin dukiyar ya musanya ta na sake dawowa wajen mutumin na bayyana masa sakon imam sai na ji mutumin ya ce kwarai na musanya jubbar saboda ta ce take son wadda aka aiko da ita don haka na musanya ta amma zan koma yanzu da jubbar da aka aiko da ita bayan na shiga wajen imam alhadi alaihi salam na bayyana masa abin da ya gudana tsakanina da mutumin kan jubbar sai imam hadi alaihi salam ya ce koma ka ce masa hakika allah maɗaukakin sarki yana kara abin da yake tare da mu game da abin da yake mu ne saboda haka ya tuɓe jubbar yana sanye da ita a halin yanzu haka a jikinsa sai na fito na sanar da mutumin wannan bayani na imam sai ko na ga ya tuɓe kayan da ke jikinsa ya miƙo jubbar sannan sai ya faɗi ya suma bayan ya farfaɗo sai imam hadi alaihi salam ya fito da kansa ya ce da wannan mutum hakika ka kasance kana kokwanto amma yanzu ka sami ne. a wannan ruwaya za mu fahimci cewa imam hadi alaihi salam yana sane da tsauraran matakan da mahukuntan daular abbasiyawa suke ɗauka na ganin sun toshe dukkanin hanyoyi da haƙoƙi na shari'a suke zuwa gare shi game da 'yan leƙen asiri da suke kai komo a gidansa amma tsantseni da yake yi ya hana mahukuntan dolar abbasiyawa kaiwa zuwa ga burinsu ɗan saƙon da ya zo wurin imam hadi alaihi salam da dukiya ya so ne ya jarraba imam hadi alaihi salam saboda yana kokonto kan matsayinsa na imamanci don haka ya ɓoye wasu daga cikin saƙon dukiyar da aka aiko shi da su ko imam hadi zai iya gano ha'incin da ya yi don haka allah a cikin ikonsa ya sanar da bawansa abin da yake ɓoye domin hujjarsa ta tabbata a bayan ƙasa. قطيع bayan da zaluncin mutawakkil ya game kowa da komai matsin lamba da matakan musgunawa da yake ɗauka a kan iyalan gidan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da mabiyansu sun ƙara tsananta koke-koken da mutane ke kaiwa ga imam hadi alaihi salam akan mawuyacin halin da suke ciki sakamakon haka suna ta ƙara yawaita imam hadi alaihi salam ya ɗaga hannunsa sama ya roki Allah maɗaukakin sarki da ya kubutar da al'umma daga sharin khalifan abbasiyawa almutawakil allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya ya amsa addu'ar bawansa ya halakar da mutawakil bayan kwanaki uku da yin addu'ar kamar yadda ya halaka samudawa da suka soke taguwar annabi salih alaihi salam bayan cikar kwanaki uku imam alhadi alaihi salam ya kasance wanda ya fi sauran mutane sakin hannu karamci da kyauta da tausayi domin yana rayuwa ne irin ta magabatansa limaman gidan manzan Allah tsarkaka da suke ciyar da abinci ga mabukaci a lokacin da suke cikin bukatarsa kuma suna kyautar da dukkanin abincin da suka mallaka har ya zama ba su da ragowa a gidajensu su kuma sukan tufatar da mabukata tufafi har ya zama babu wata ragowa na tufa a gidajensu sai wanda ke jikinsu malaman tarihi sun nakalto halayen jin ƙai da kyautatawa irin na imam hadi alaihi salam ga mabukata da marasa galihu ya zo a cikin littafin manakib cewa wasu mutane sun zo wajen imam ali alhadi alaihi salam suka koka masa matsalar bashi da ya musu katutu sai imam hadi alaihi salam ya dubi wakilinsa akan harkar kuɗi ya ce masa ya raba wa kowane daga cikinsu dinari dubu talatin na zinari domin su samu damar warware dukkanin matsalolinsu imam ali alhadi alaihi salam ya ƙauracewa dukkanin jin daɗin rayuwar duniya da ƙyalƙyalanta wanda ya rayu rayuwa madaidaiciya da take cike da ruhin 'yan adamtaka da jin ƙai da tausayin raunana ya fifita biyayya ga Allah maɗaukakin sarki akan komai a cikin rayuwarsa. Hakanan malaman tarihi da na hadisi sun naƙalto cewa Imam Hadi alaihi salam ya kasance mai sauƙin kai a tsakanin jama'a, duk da cewa shi ne jagora da yake da mabiya a sassa daban-daban na duniya, kuma shugaba a tsakanin zuriyar Bani Hashim, amma yakan fita neman abinci ta hanyar zagewa ya yi noma da kansa domin rufa asirin kansa da na iyalansa ba tare da ya dogara da haƙƙoƙin shari'a da suke a ƙarƙashinsa ko neman taimakon jama'a ba ya zo a cikin littafin mallai hadurhul faqih ali ɗan hamza yana cewa ya ga imam hadi alaihi salam yana aiki a gonarsa ƙafafunsa sun jiƙe da zufa sai ali ɗan hamza ke cewa imam ali alhadi alaihi salam ya shugabana ina mutane suke su zo su taimaka maka mana sai imam ali alhadi alaihi salam ya amsa masa da cewa ya ali hakika waɗanda suka fi ni alkhairi daga mahaifina sun yi irin wannan aiki da fartanya a gonarsu sai ali ɗan hamza ke tambayar sa cewa ko su wane ne waɗanda suka fika da mahaifinka imam ali alhadi alaihi salam ya amsa masa da cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka da shugaban muminai Ali dan Abi Talib da dukkanin limaman ahlul baiti na sun yi aiki da hannuwansu domin neman rufin asirin kansu da na iyalansu kuma aiki ne da annabawa da manzannin Allah gami da wasiyansu salihan bayi suka yi a cikin rayuwarsu idan muka koma a fagen iliminsa kuwa malaman tarihi da na hadisai sun habarto cewa irin shahar da imam ali alhadi alaihi salam ya yi ta wannan fuska ya kasance shine mafifici a lokacinsa imam alhadi alaihi salam ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantar da mutane da shirya da su zuwa ga hakikanin saƙon addinin musulunci da kakansa Annabi, rahama manzon allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarka kaya isar ga al'ummar duniya khatibul bagdadi a cikin littafin sana tarihi ya nakalto cewa yahaya dan aksam ya kasance a fadar khalifan daular Abbasiyawa alwasik kuma a lokacin fadar ta cika da tarin malamai sai ya gabatar da tambayar cewa wane ne ya yi wa annabi adam alayhis salam aski a lokacin aikin haji sai kowa ya kasa ba da amsar wannan tambaya ganin haka sai khalifa wasik ya ce lalle shi zai kawo mutumin da zai amsa musu wannan tambaya da haka ya aiko aka zo masa da imam ali alhadi alaihi sai yake tambayarsa cewa ya abal hassan wane ne ya yi wa annabi adam aski sai imam hadi alaihi salam ya nemi da ya yi masa afuwa akan wannan tambaya amma sai khalifa wasit ya ce ya yi rantsuwa sai imam ali alhadi alaihi salam ya amsa masa tambayar da ya gabatar masa don haka imam hadi ya ce tun da ka amincewa da bukatata to hakika mahaifina ya bani labarin da ya nakaltu daga kakansa shi ma daga mahaifinsa daga kakansa yana cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ya ce an umarci mala'ika jibrilu da ya sauko da ya kutu daga aljanna wato wani nau'in dutse mai daraja inda ya shafi kan annabi adam salam da wannan dutsen sai gashin kan annabi adam salam ya fita daga kansa duk inda hasken wannan gashin ya kai to a nan ne ya zama harami نعزيكم على الهادي نعزيكم عندك هذا الرئيس آه رب ظمآن له النار تعن رب ظمآن له النهر عنا وهو أعمى Yawan bautar Allah maɗaukakin sarki da ƙasƙantar da kai a gare shi da raye darare da ibada da suka haɗa da salloli, karatun alkur'ani mai tsarki da addu'o'i sun kasance daga cikin manyan ɗabi'un da jagorin shari'a na iyalan gidan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka suka shahara da su a rayuwarsu kamar yadda haka rayuwar imam ali alhadi alaihi salam ta kasance yahaya ɗan har sama ya kasance ɗaya daga cikin karnukan farautar daular abasiyawa yana bayyana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai yawan lazimtar masallaci kuma ya kasance baya kwaɗayin komai a wannan rayuwa ta duniya alkutubar rabandi a cikin littafin alkhara'ij wal jara'ih ya bayyana cewa Imam Ali Alhadi alaihi salam ya kasance mai raya dare da salloli, kuma babu wata sa'a da take kubuce masa a cikin dare, kuma yana gudanar da ibadar ne sanye da tufa da aka saƙa daga gashin dabba, sannan yanayin sujada ne a kan tabarma ta kaba. abdullah ɗan As'ad a cikin littafin Mir'atul Janan yana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai yawan bautar allah maɗaukakin sarki mai zurfin ilimi kuma jagoran shari'a. ibn kasir a cikin littafin sa na tarihi na bidaya wannan haya yana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai bautar allah da gudun duniya alha'iri a cikin littafin nurul absar yana bayyana imam alhadi alaihi salam da cewa yana daga cikin masu tsananin ƙaunar bautar Ubangiji, baya zama a cikin dare, kuma baya barci sai wani ɗan lokaci kaɗan na dare, saboda yana tsayuwar dare tare da raya shi da ibada. Yana karanta Alƙur'ani mai tsarki da ke sanya shi kuka, kuma duk wanda ya saurari wannan karatu da yake yi shi ma yana yin kuka. imam ali alhadi alaihi salam ya kasance yana zama a kan ƙasa a tsakiyar dare yana yin istighfari da karatun alkur'ani mai tsarki imam ali alhadi alaihi salam ya yi shekaru talatin da hudu na imamanci baya ga shekaru takwas da ya yi tare da mahaifinsa kuma ya yi lokaci da sarakuna shida daga cikin sarakunan daular abbasiyawa ya yi shahada a hannun khalifan daular abbasiyawa al-mu'taz a cikin shekara ta 254 bayan hijirar manzan Allah daga Makka zuwa Madina. Kuma yanzu haka hubbaransa da na ɗansa Imam Hassan al-Askari alaihi na garin Samarra na ƙasar Iraki. Amincin Allah ya tabbata a gare shi ranar haihuwarsa da ranar shahadarsa da kuma ranar da za a tayar da shi rayayye.